ba komai yasa ta jin hakan ba sai tunowa da abin da ya faru jiya matar da ta kawo kwarto a gidan auren ta ita ce ke da bakin yiwa wani nasiha ko banza ita din ai matar yarima ce ita ma prince safina ta sake yi masa magana bai kula ta ba har lokacin a zuciya ta fisgo bilkis daga wajensa tana huci ta ce ke ma kin banza daga taimako sai ki nemi shigewa mijina ke wace iriyar tsohuwar kila gani ta yi bilkis ta kamo hannun yarima yasir da sauri wanda ke shirin zabga masa Safina mari ɗansa a ɓace safina ta ja baya lokacin da ta ankare da hakan tana matsawa bilkis wani irin mugun kallo kafin tana watsawa bilkis wani irin mugun kallo kafin ka kalli kafin ta kalli yarima ya ta ce akan na faɗa gaskiya har kake tunanin mari na yarima haba ai ta ranar farko da yarinyar nan ta zo na san cewa ba karamar karuwa ba ce ita kuma wallahi safina ya katse ta da karaji bashiri ta gimtsa bakinta bilkis na ganin haka ta juya da sauri kawai ta nufi wajen abincinta ta kwashe kawai ta yi ta bar musu falon ba tare da ta kara waiwayar su ba yadima yasir ta ko inda safina take fuskar sa a mugun haɗe ya ce ke wace sakarya ce gwalo ido safina ta yi tana dafa kirji ta ce akan wancan figigiyar kake ce min sakarya prince cice lips yayi kaɗan yana nuna ta da yatsa ya ce duk abin da zaki tunkare ni amma kada ki sake yunkurin cutar da bilkis yana ida faɗin haka ya juya ransa a ɓace kamar wata gunki haka safina ta kame a wajen haushi kishi da kuma tashin hankali ne ga baki ɗaya ya rubdugu akan safina anya abubuwa da suka yi masa bai fara warwarewa ba kuwa kai koma dai ya ake ciki dole ta sake sanar da mum tun wuri a yi wa tafkar hanci ita kuma bilkis karamin alhaki sai ta yanda za ta yi sai ta san yadda za ta yi ta bar gidan nan don ba ta isa ta zo ta sa mata ciwon kai ba ita da mijinta ta wannan tunanin ta wuce ɗakinta a tanzire tana ayyana duk abin da za ta yi wa bilkis domin ta bar gidanta kasa cin abincin ta yi tana tura plate din daga gabanta ranta ne har yanzu yake sosuwa da duk maganganun da safina ta furta a kanta wai tsohuwar kilaki ba ta son rigima so take ta rabu lafiya da su shi yasa take daga mata kafa amma da alama so take ta kure hakuranta dan ma ta rufa mata asiri sanda ta kawo ta gidan kai wannan ma cutar yarima mata yi a bayyane tunda bai san me ake ciki a gidan ba sai ta san yadda ta yi ya gano hakan da kansa domin ya san da wacce take ya san da wacce yake zaune za ta santa ta kalo fada da ita za kuma ta ingiza ta da kalmar kilaki da ta riga da ta kira ta sai dai ta haɗiye zuciya ko don ta kona mata rai za ta danne haushinta da ke tsakaninta da Yarima Yasir ta cusa mata takaici daga nan ta bar musu gidan idan ta ga idan ta gama abin da ya kawo ta kasar wayar ta ce ta yi haske tana dubawa sai ta ga sakon da irin wannan numban da aka yi mata tun safe from the beginning abin da aka rubuta kenan kawai a ciki Bilkis ta ja tsaki tana warki da wayar ta ce abin da ya fi beginning satin Bilkis hudu kenan da zuwan ta London inda nan da sati biyu suke sa ran tafiya domin sun gama dukkanin abin da ya kai su wayar bilkis ce ta yi ringin lokacin da ta fito daga wanka kenan so take ta dan zaga garin yau saboda tunda ta zo bata wani zaga shi ba daga school sai gida kuma course din da suke mai zafi ne sosai abin da ya dauki hankalinta daga gidan kenan don a koda yaushe tana busy bata da time din su dauka ta ta kara a kunnanta can't wait to see you sister Minal ta furta hakan cike da murna murmushi Bilkis ta yi ta ce me to dia ya kuke ina matsa ya sumo me duk muna lafiya Dr. B Minal ta amsa mata sannan suka ci gaba da hira. Bayan sun gama ne Minal ta miƙa Momi wayar tana miƙewa. Momi barka da safiya, an tashi lafiya? Lafiya lau, alhamdulillah Bilkis ya karatu. Alhamdulillah Momi, gashi har mun kusa gama shirin shirin tahowa muke. Tun masha Allah, dama nan da sati biyun za mu wuce Najeriya. Ki sanar da Rima, ku shirya ta can kawai ku wuce, sai mu haɗu a can kin ji? Gwalo ido Bilkis ta yi ta ce, Momi ni? Anti Zinat ta ce, na kira wayarsa, ban samu ba. amma ki sanar da shi wannan sakon kice ni na faɗa miki to mommy Bilkis ta furta haka a hankali tana tunanin abin da zai je ya dawo bayan sun gama wayar ne ta isa gaban miro dinta ta fara shafa cream a jiki tana gamawa ta sanya kaya a jikinta tana daure gashin kanta da ribon ta fito zuwa falo yana tare da safina suna kallo kwana biyu da bata cika bi ta kansu ba sai ta ga kamar sun dan haɗe ne ba kamar yadda suke ba lokacin da suka zo take zuciyarta ta bata cewar duk yanda aka yi wannan aikin su safina ne sun dai kara jawo hankalinsa da karfin tuwo ta bi baki ta yi to ina ruwanta kuma tun kafin ta kara su wajen safina ta ɗago kai tana an taya mata harara so take ta dakatar da ita da zuwan sai dai tana tsoron abin da yarima zai yi don kwana biyu nan lallaɓawa suke bilkis iya ta yi kamar bata ganta ba ta ɗauke kai tana nufar inda yarima ya sirke zaune hankalinsa na kan kwallon da yake gani canjin yanayin kamshin turaren da ta sa a jikinta ne ya ankarar da shi cewar akwai wanda yake wajen ɗagowa ya yi a natse sai ya ga bilkis ce a daidai lokacin da take zama a gefen kujerar da yake uncle Why ta kira shi da hakan shi kuma ya waro ido da mamaki uncle kamar da yadda seminalist suke kiransa ita ma haka ta faɗa ɗan kawar da kanta ta yi kaɗan sannan ta ce ummi ta bani sako yana jin haka ya ajiye rumuɗin ɗin hannunsa tashi yi duk suka bi shi da kallo ya juyo gefen Bilkis din ya ce ta so mu je bata san ina za su ba amma dai haka ta miƙe miƙewa Safina ta yi da sauri Yarima ya juyo yana kallanta Bashiri ta zauna tana jin tsaki kasa kasa ji take kamar ta shako Bilkis din dan haushi kofar waje ta ga za su yi ta ce ina zuwa bari na sako mayafi no babu ta za mu yi ba Yarima ya sirya furta hakan da sauri yana kare karewa shigar ta da kallo alright Likis ta furta hakan tana bin bayansa nan suka fito comfort din gidan Cangon wasu kujeru suka nufa bayan sun zauna ne ya ta a nutse ya ce sakon me ta baki kallonsa ta yi da mugun mamaki au dama duk saboda jin sakon ne yasa suka taso tun daga falo har nan sai ka ce mara gaskiya ina jinki ya sake furta hakan yana zaro wayarsa dan taba baki ta yi sannan ta ce dama cewa ta yi next two month next two week za mu wuce Najeriya kuma a daidai time din zan koma Switzerland nima sai ta ce kawai na bi ta nan mu wuce can din Yanayin fuskarsa ce ta fara canzawa zuwa ɓacin rai. Bilkis waro ido da mamaki. Me zaki ki a Najeriya? Ta ji ya jefe ta da wannan tambayar. Ƙasa ta ce fa, ina da abin buga kirji ne da ya fi ƙasa ta Najeriya? Ta ji ya ɗan ja tsaki, yana miƙewa ya ce, ba inda zani. So, za ki zauna har su dawo kafin ki koma. Da sauri Bilkis ta miƙe ganin yana shirin tafiya, ta kamo dantsan hannunsa. Dakatawa yana kallon yadda ta riƙe shi, cikin sauri bilkis ta sake hannun tana zama akan kujera ta ce ina so na ce me yasa ba ka son zuwa najeriya fuskarsa ce ta kara haɗewa sosai bilkis ta meke tsaye ba komai ke mata yawo a kai ba sai tunanin yadda yake ta zuga wa haima faɗa kwanaki kuma ta san wannan zuwan bai wuce bikinta ne da za a yi ba baka ce komai ba ungulwai ta sake furta hakan tana karewa yanayin sa kallo ya sake jin tsaki yana zama yace na gama magana ki canja topic ba zan samu zuwa Najeriya ba saboda kana fushi da su ko ko saboda ba su cancanci ka je musu bane yaji ta jefo masa tambayar bazata waro idanuwan sai yana dubanta da mamaki Bilkis ta ce she is your one and only blood sister ba ta da wani dan uwa da za ta buga kirji ta ce gashi bayan kai and you are the only son magajin masarautar Manaras duk duniya babu dan da za su yi alfahari da shi sama da kai me yasa ka zaɓi watsar da mahaifarka a daidai lokacin da kowa ya fi bukatar ka a wajen why me yasa ka zaɓi zubar da makaman yakin hannun mutanen da ba su cancanci rike kambin sarautar ku ba why stop bilkis ta ji ya furta hakan da karfi tamkar dodon kunnanta zai fashe ba karamin kokari ta yi ba a lokacin da ta ji aman muryarsa ‘ya'yan cikin cikinta suka kaɗa amma ba ta nuna alamun ko kaɗan a fuskarta ba sai ma sake dakewa da ta yi cikin dakiyar ta ce saboda ba ka san gaskiya wai bari ma na tambaye ka tun ranar da Allah ya sa ka dawo hayyacinka a matsayinka na wanda ya kamu da ciwon mantau ka gano dalilin hakan ko ɗan karamin yaro ne ya kwanta a ɗakinsa akan gadonsa da ya tashi farkawa sai ganshi a kofar gidansu ka gaya min ba zai tambayi dalilin tasowarsa ba zai tambayi dalilin dawowarsa kofar gidan nan ba tun daga wannan lokacin ya kamata ka yi taka tsantsan da al'amuran masarautarku a da ni ban san komai game da sarauta ba amma a ɗan zaman da na yi a masarauta na fahimci abubuwa da dama na fahimci cewar zama ne ake wanda ake cewa idan ka iya allanka sai ka wanke kuma a nawa guntun sanin bayan mahaifinku ba wani wanda ya isa yi gadara da wannan sarautar sama da kai to ina tunanin naka yake har kai sakin da ka bar wa wasu can sarautar da ta dace da kai zuciyarsu ce take zafi yana dannewa tabbas ba don bilkis ba ce yau sai Allah domin koji yake tamkar ana watsa masa garwashin wuta a cikin zuciyarsa tsanar sarautar kawai yake ji a ransa amma ya rasa dalilin da ya hana shi karka da ya hana shi kartawa Bilkis rashin mutunci za ku shirya da shi akan komai amma banda lamarin da ya shafi sarauta me yake watsaye Bilkis ta ta zaga ta inda yake zaune tana hayewa kan tebul din tsakiyar su da ta gefen da yake dan ciza baki dan cije lips ta kadan tana rantsa ido yes ya kamata kai hakan yes ya kamata ki hakan Bilkis zuciyarta ta bata wannan shawarar har lokacin hannayensu a dunkule suke yana hoci shi kadai idansa sun kada sun yi jajir ya rasa inda zai sauke bala'in da ke cin ransa sosai fa yake jin kamar ana masa watsin garwashi na wuta a cikin zuciyarsa a hankali ta dago hannunta tana dorawa akan sumar yarima yasir ji yayi kamar an dora masa abu mai sanyi akan nasa ji yayi wani bangare na zuciyarsa ya dan ragu da nauyin da ta yi masa ɗazun. bakinta ne ya fara motsi sannan a hankali ta rinka tofa masa addu'a a kansa limshe ido yayi yana kara kansa jikin kirjinta a hankali ya rinka jin zuciyar na sanyi bilkis bata daina wannan tofin ba tana hura masa iskar bakinta da addu'a har sai da ta ji ya sa hannayensa ga baki daya ya rungume ta sosai yana kara shigewa jikinta kafin ta dakata ji yake ba wajen da ya fi daɗin kwanciya da kwanciyar hankali gami da sanyin zuciya irin jikin bilkis jiya ga baki ɗaya ma ya daina jin wannan tashin hankali da ya riske shi mintuna kaɗan da suka wuce bilkis na zaune ta zuba wa gashin kansa ido sai dai a zahiri kogin tunani kawai ta faɗa shi sa ta so zamewa ɗazun da suke waya da anti zinat akan maganar sanar da shi ɗin nan ta san tabbas hakan na iya faruwa domin ita ɗin jiyau ce kuma ganau ita kam yanzu ba ta san ta inda za ta bullo masa ba kuma sun jima a haka rungume da juna har lokacin idan su alimshi kamar mai bacci ajiyar zuciya ya sauke yana tashi a hankali daga jikin nata Bilkis ta sauke daga kan tebul din Bilkis ta sauka daga kan tebul din ta juya za ta tafi sai kuma ta ji har ko hannunta bata juyo ba sai dai kawai tana jiran ta ji me zai ce sai ta ga ya miƙe a hankali yana rungumo ta baya haɗi da sakalo kansa ta kafaɗanta ya ce thanks juyowa ta yi ga baki ɗaya sai jikinsu ya haɗe hakan ya bashi damar riƙo ƙugunta sosai bilkis ta haɗe fuska tana ƙoƙarin ja baya amma ta kasa zan koma ɗaki ne sai na sanar da mami hukuncin da ka yanke ta furta hakan har lokacin fuskar ta a haɗe tana masa mutsu mutsu za ta kwace dan cije lips yayi kaɗan yana girgiza kai a hankali ya ce kenan za mu je waro ido ta yi sosai dan ba ta yi tsammanin hakan ba ta ce what come again please me ka ce yarima yasir ya ce za mu je najeriya insha allahu alhamdulillah bilkis ta furta da murmushi lokacin ya sake ta ta juya da sauri kawai ta koma cikin gidan rungume hannayensa yayi ta baya yana kallon yadda take tafiya har ta shige falon gidan A cikin zuciya ya ja mai karfi yana komawa kan kujera ya zauna na ce yalla bai ka takardun da ka sa a kawo maka bafade musa ya furta haka da sauri yana kallon bilkis shima da ta shige falo bai san akan me suke magana ba yana ta sauri kafin ya iso kuma har ta tafi nuna masa gaban tebul din yayi bai yi magana ba alamar ya aje ajiyewa bafade musa yana sake kallon kofar da bilkis ta wuce ya dawo da kansa wajen yarima yasir da ya zuba ma wani waje ido yana tunani me kake jira yarima ya ya furta hakan har yanzu bai dube shi ba um okay bye bafade mu sai furta hakan yana juyawa da sauri ya bar wajen bilkis na shiga falon safina ta kamo gashin gashinta da ya fito waje a firgice ta juya tana kama kan nata safina ta daga hannu za ta kai mata mari bilkis ta damƙe hannun da sauri tana binta da kalloranta a mugun ɓace a kufle safina ta ce ki gaya min me tsakaninki da prince da har yake kula ki haka ke wace ce me ki a wajensa wurgar da hannun na ta yi tana gyara inda ta kama mata gashin ta dube ta tsaftace ina baki girma anti kada ki bari wannan girman ya zube ba zai mana kyau ba tana gama faɗin haka ta juya fisgo hannunta ta yi cike da masifa ta ce ke karamar alhaki ce za ki gaya min magana sannan ki watsar ki wuce to wallahi tun muna shi da juna ki fita a harkar mijina kafin ki da na sanin zuwan ki London karamar karuwa karuwa Bilkis ta furta cike da jin haushi tana bin Safina da mugun irin da wani irin mugun kallo ta ce har ni zaki kalla ki kira ni da karuwa saboda kin san halin ki kenan karuwanci waro ido Safina ta yi Bilkis ta ce saboda na rufa miki asiri shi yasa kika samu bakin jifa na da kalamai mafi muni ko dan tun a ranar ban tona miki asirin kwartan da kika kawo gidan nan bane dam kirjin Safina ya buga tana waiwayen baya Bata fatan a ce Yarima Yasir ya ji cike da borin kunya ta ce ni zaki wa shari dama irin ku banda makirci ba abin da kuka iya ni dai an cuce ni kuma sai na yi maganin ki tana ida faɗin haka ta juya futa bar wajen har lokacin kirjin ta bai daina bugawa ba Bilkis ta ja tsaki gashi dai ta girma tun za ta iya ba da shekaru shida amma kamar ba ta girma ba ranta a ɓaci ita ma ta bar wajen tana nufar masaukinta shirye-shiryen tafiya suke a tsakaninsu safina bata san da zuwa najeriya ba sai da ya rage saura kwana biyu haka zalika bafade Musa bai san da tafiyar ba sai a wannan tsakanin lokacin ba karaman firgita suka yi da jin batun ba har dai safina da ta kasa zaune ta kasa tsaye cewa take me yasa tun wuri baka sanar da ni tafiyar ba sai da abu ya zo dab Yarima ya ce kina iya ci gaba da zama har na dawo abinda ba za ta iya ba kuma kenan tunda ta ji tare za su tafi da Bilkis takaicin duniya ya ishe ta da a ce ta zauna gara duk abin da zai faru ya faru za ta bi shi sai dai ta kasa kiran sai dai ta kasa kiran mom sanar da ita komai Bilkis na zuge trola ta a daren ranar da za su tafi Najeriya ta ji an yi mata lokin. kallon agogo ta yi a ran sha biyu kenan to waye ke mata wannan bugun kofar ji ta yi an ci gaba da bugun kofar hakan ya sa ta miƙe da sauri tana kama handal ɗin kofar ta buɗe Yarema Yasir ne tsaye bakin kofa kayan bacci ne a jikinsa kanana tana buɗewa ya shige ciki baki a sake ta bi shi da kallo close the door please ta ji ya furta hakan da kyar yana hayewa kan gadonta kwalo ido bilkis ta yi da mamaki sai dai a yanayin da ta ganshi ya sa ta rufe kawai ba tare da ta ce komai ba ta dawo gaban akwatin da ta ci gaba da zugewa Ƙirjinsa ne kawai yake ji tamkar ana gasa masa shi da garwashin wuta wani irin tururi ya ji zuciyarsa tana yi tun bayan da ya amsa cewar zai je Najeriya yake jin zuciyarsa na zafi sama-sama sai hankalinsa ke kaɗewa daga kan tafiyar yana jin kamar ya fasa amma ya kasa furta wa Bilkis hakan sai dai kawai ya daure amma shi kadai ya san irin suyar da yake ji a ciki a daren yau da za su tafi sai ji kamar fi koma yafi na koyaushe ya kasa daurewa ya kasa nutsuwa ba inda zuciyarsa ke muradi sama da ya taho wajen Bilkis din ko zai ji sanyi da ya ji irin sa kwanaki tana gamawa ta jingine ta jingine ta a gefe har lokacin yana kwance ya shiga blanket dinsa sa blanket dinta sa a lumshe Bilkis bata kara waiwayarsa ba dan bacci take ji ainun hakan yasa ta kashe wutar ɗakin gaba ɗaya. Tana kwantawa akan kujera, ji ta yi sama-sama ana nishi a tsorace ta miƙe. Tana kunna bedsheet lab sai ta ga Yarima ne ya tattare blanket ɗin yana rawar sanyi. Subhanallahi, Bilkis ta furta hakan a tsorace tana dafa kanta. Ta ga ya rike hannunta da sauri, zama ta yi a gefensa ta fara yi masa tofi. akan nasa take ji wani irin sanyi yana ratsa masa kwakwalwa a hankali ya zame rigar da ke jikinsa yana ɗora hannunta akan saitin zuciyarsa cikin wani irin yanayi ya ce nan please kallon kirjin nasa ta yi sai kuma ta ɗauke kai da kyar ya buɗe ido yana kallon yadda take kokarin tashi ya riko ta da sauri da kyar ya ce i need your help juyowa ta yi sai ta ga ya sake limshe ido har lokacin hannunta na saitin kirjin nasa ta kasan nipples ɗinsa kwafa ta yi kawai ta fara yi masa tofi a wajen don bata san irin taimakon da yake bukata ba kuma ya salam ji yake kamar tana yi masa feshin ruwa a daidai saitin da wutar take ci ta cikin kirjinsa motsin kirki ma ya kasa yi domin baya so ta daina bilkis ta dade tana yi masa addu'a yana sauke numfashi da kyar karshe dai ya fara yin numfashi normal zuciyarsa ta dawo daidai ya daina jin wannan zafin kawai saboda jin daɗin jikinsa ma bacci mai daɗi ya fara ɗaukarsa bilkis mai addu'a tuntuni ashe ta fara gyangyaɗi dama daurewa kawai take amma bacci take ji Yarima Yasir da baya da ya fara bacci sama-sama ya ji ta faɗo masa akan kirji sai bude idanunsa da ya fara nauyi ya dawo da ita kan kirjinsa sosai yana gyara mata kwanciya ya ja musu blanket daga nan bacci mai safi bacci mai masifar nauyi yayi awon gaba da su a can ko masarauta wani irin bakin hayaki ne yayi tsartuwa ya fice a guje cikin kwalbar da boka Markus ya sa ta a tsakiyar su shi da kwarkwara Sadiya a razane suka yi baya kafin nan suka ɗago kansu a tare suna kallon junansu a ruɗe kwarkwara Sadiya ta ce me zan gani boka me ma'anar ficewar wannan hayakin shiru boka markus yayi yana nazarin abin da zai faɗa abin ba mai kyau bane sam ka faɗa min ko na fulle kanka kwarkwara Sadiya ta furta hakan tana ɗaga takobinta a zuciya daura fuska boka markus yayi cikin dakewa yace ya ke kwarkwara Sadiya? kina da wata hanyar ne bayan tawa idan kin fille min kai a yanzu ba Hadiya ta yi tana mai da addar cikin kwabbanta. Ta ce na maka magana ka yi shiru kuma ka fi kowa sanin na tsani irin wannan kyaluwar a rayuwata. Nisa ya kafin ya karkace baki a hankali ya ce wannan hayakin da kika gani ba komai ba ne face bullowar wata hanya da zai sa ko da sun iso mu samu galaba a kansu. Hankali ta shi kwarkwara Sadiya ta ce ban gane sun iso ba. Kana nufin dole ne sai ya zo kasar nan? Boka Markus ya ce tabbas hakan na gani a cikin madubin tsafina.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 littafin sarauta ta ce kashi na talatin haba princess wannan bai dace ba a matsayinta na wacce ba maharamar ka ba safina ta furta hakan cike da takaici ta yi masa tsaye a kai haka kawai bilkis ta ji haushin safina ya kamata ba komai ya sa ta jin hakan ba sai tunowa da abin da ya fara jiya matar da ta kawo kwarto a gidan auren ta ita ce ke da